Batun karfafa gwiwar ƙananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu ta hanyar samar da kuɗaɗen da za su rinka tafiyar da ayyukansu yadda ya kamata na cikin manyan muradin ci gaba mai ɗorewa guda goma sha bakwai da ƙasashen duniya suka rattaba wa hannu shekaru takwas da suka gabata. Duk da cewa Najeriya na cikin jerin waɗannan ƙasashe, amma har yanzu ma'abuta ƙanana da matsakaitan masana'antu musamman a yankin arewacin ƙasar na ci gaba da nuna damuwa kan rashin samun tallafi ko lamanin bunƙasa sana'o'insu. Bashir Umar wanda nake gudanar da sana'ar biredi a nan kuna Asabe na kai akalla shekara goma ina wannan harka ba wanda ya taɓa zuwa taɓa a kan cewa ko ina da sha'awa ga wani an tsaye da wani ta kawo na tallafi. Ni suna na Alibaba Bala to na ɗan kafa ɗan shago ne dai haka Ɗan kayan provision ne mu dai gaskiya mu taɓa samun wani tallafi daga gwamnati ba ka san komai hanya ce mu ba mu da hanya gaskiya da za mu nema dai hukuma ubangiji Allah isa ta duba mu. La'akari da waɗannan matsaloli ne masu ruwa da tsaki suka gudanar da taro na musamman musamman a Kano domin lalubo mafita inda aka cimma ƙudurori da dama tsakanin bankuna da cibiyoyin tallafin kuɗaɗe domin bunƙasa sana'o'i. Sai dai Alhaji Babangida Lamido mai sharhi a kan bunƙasa harkokin sana'o'i ƙanana da matsakaitan masana'antu ya ce taron ya zo a kan gaba amma akwai sauran rina a kaba. To, Allah, Allah tabbatar abubuwa ne masu kyau amma abin takaici a nan gurin a ce ko kansila na gwamnati babu ba wani ba wani mahaluki zaka sai an turo shi kuma sannan harka nan dole sai gwamnati ta bada goyon baya sannan za ta yi kuɗi ne wanda in an tabbatar an ba mutane jari za su amfana da su gwamnatin lagos kafin ma a ce an ba da gwamnati tarayya ta ba da irin wannan abin kafin ka ce me sun taimaka mutanen su fiye da rabin kuɗi an karbe an ba su mu din duk arewacin ƙasa na gani kan cewa an ba da miliyan biliyan saba'in ko to fiye da miliyan hamsin da biyar na Legas duk gwamnatocin arewacin Najeriya sun yi burus da harkar kasuwanci ne ta karfin tsiyafa ake kasuwanci a garin nan ba ruwansu da harkar kasuwanci matuka. ba ruwansu in dai abu ba harkar siyasa aka saka a ciki ba amma masana'antu da kasuwanci har ga Allah ya bamu a baya kuma da kuɗin mu ake amfani Lagos ba ta rayu ba ba ciniki a Kano amma kafin ka samu masu irin wannan abu har a yi a cinye abin an gaba ba mu A nasa bangaren Farfesa Murtala Sabasa Gagi na Jami'ar Bayar Kano na cewa. Dole su kansu bankunan sai an musu takara domin yawanci ba sa son bawa wato waɗannan ƙananan 'yan kasuwa bashi saboda suna ganin kamar ƙananan 'yan kasuwa ba lalle su iya biyan waɗannan kuɗaɗen ba kuma harka da ƙananan 'yan kasuwa ma kamar abu ne mai wahala a wajensu so saboda haka sun fi son mutum da zai zo ya karɓi biliyoyi kuɗin ruwa da ake caja na waɗannan bankuna bankuna ya yi yawan da 'yan kasuwan ba za su ma iya zuwa wajen waɗannan kuɗaɗen ba sannan abu na ƙarshe shine dole sai an zauna an daɗa haɗa kan waɗannan 'yan eh, kasuwa an wato ilimantar da su kuma an zabarar da su akan hanyoyi na kasuwanci na zamani da kuma hanyoyi da za su bi domin su kai gaci wajen samun waɗannan kuɗaɗe. Hakan dai na ƙara nuna bukatar da ke akwai ga gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya su mai da hankali a kan fannin ƙanana da matsakaitan sana'o'i domin ceto yankin na arewa daga barazanar durƙushewar tattalin arziki. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.